hijirar annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama na da shekara 1439 daidai da shida ga watan januwari shekarar miladiya ta 2018 wannan shine kasad na 160 daga cikin jeren giyar kasusuwan karatun littafin zadul ma'adi fi hadi khairul ibad wallafar al-imam al-muhaddith al-mufassir al-faqih abu abdullah muhammad bin abi bakr az-zur'i ad-dimashqi wanda aka ta sani da suna ibnu qayyim al-jawziya shaykhul islam rahimahullah wannan littafi na zadul ma'ad mawsu'a ne na tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama littafi ne na komai da ruwanka dangane da al'adu da tafarki da tsarin manhajiyar rayuwar ma'aiki salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi malamai suna jinjina ga ibnu al-qayyim duba zuwa ga cewa ya rubuta littafin zadul ma'adi yana halin tafiya inda ya je aikin hajji daga kasar su ta dimashq zuwa kasar makka allah ubangiji ya saka mashi alkhairi muna karanta darussan da ibnu qayyim al-jawziya yake mana game da tafarkin ma'aikin allah sallallahu alaihi wasallama dangane da azkar na dare da rana da sauran zikirori waɗanda yake yi a wurare na musamman za mu tashi inda yake cewa faslun fi hadiyi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama fil adhani wa azkari wannan gaba tana magana akan tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama dangane da kiran sallah da zikirorin da suke tare da kiran sallah sabata anhu sallallahu alaihi wa sallama annahu sanna ta'zina bi tarji'in wa bi ghairi tarji'in ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya sunnanta ai kiran sallah bi tarji'in ayyukan gaba kan baya wa bi ghairi tarji'in da kuma wanda ba shi da kwangaba kwan baya wa shar'a al-iqamata masna wa furada ya shar'anta ita kuma ta da iqama bibiyu da kuma ɗaiɗai walakin walakin alladhi sahha anhu tasmiyatu kalimati al-iqama sai dai abin da ya tabbata daga annabi alaihi salatu wassalam shine biyan biyunta kalmar qad qamatis salah kar a yi ta sau ɗaya walam ya siha anhu ifraduha albatta da ɗai bai tabbata daga annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama faɗan kalmar qad qamatu salati sau ɗaya ba wanda shine kuma abin da malikiya suka doge a kansa ba shi da inganci daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama wa kadhalika saha anhu tikraru lafz takbiri fi awwal al-adhani arba'a haka kuma ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama maimaita lafazin al-azan at-takbir Allahu akbar Allahu akbar a maimaita shi a farko sau hudu kamar yadda yabo a cikin riwaya Abu Dawud da zamu zo mu ji walam yasiha anhu al ala marratayn bai tabbata cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana takaituwa akan sau biyu ba a wannan magana akwai wahami a cikinta rahimallahu ibn al-qayyim ya tabbata a cikin riwaya Imam Muslim cewa ana iya iktisari din akan guda biyu za mu zo mu ji insha Allah da yake a Sheikhul Albani rahimahullah a cikin iktisar da yema littafin Imam Muslim da kuma cikin sahiha ta sunan Abi Dawuda ya karkata akan cewa wannan shizuzi ne daga wani mai riwaya wallahu a'lam wa amma hadithu umira bilal an yashfa al-adhana wa yutra al-iqama hadithin da yazo a cikin sahih al-bukhari cewa an umarci bilalu ya yi kiran sallah biyu biyu ya yi ikama ɗai ɗai ɗai fala shafa'a bi arba'in wannan baya kore inda aka faɗi cewa a yi guda hudu don hudun ma shi ma tashfi'i ne wa qad sahha tarji'u sarihan fi hadith abdullahi ibn zaid tarji'in kuma ya fito qarara ya inganta a hadisin abdullahi ibn zaid ibn abd wa Umar bin Khattabi da hadisin Sayyidina Umar dan Khattab radiyallahu anhu wa an Abdullah bin Zaid wa Abi Mahzura da kuma hadisin Abu Mahzura radiyallahu anhu radiyallahu anil jami' wa amma ifradul iqamati dangane da ɗayanta iqama kuma faqad saha an ibn Umar radiyallahu anhu mastisna'u kalimatul iqama ya inganta daga sahabi Umar dan abdullahi dan Umar radiyallahu anhu ya kawo bayani akan wato a wajen a ikama din duk da an ce a yi ɗaya amma an yi istisna'i an togace cewa banda lafazin ƙadika mata sala faƙala ya ce inna ma kan al'azanu ala ahadi rasulillahi sallallahu alaihi sallama marataini marataini kiran sallah a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi sallama ya kasance ana yin shi ne kowane lafazi a faɗe shi sau biyu wal iqamatu marratan marratan ita kuma ta da iqama sau ɗaya ɗaya ghaira annahu yaqulu qad qamati sala qad sala amma a wajen qad qamati sala baya faɗanta sau ɗaya sai ya faɗa sau biyu wannan riwaya ce tabbatacciya a cikin sahih bukhari da muslim wa fi sahih bukhari an anas umira bilal an yashfa wa yutir al-iqamata illa al-iqamata an umarci bilalu yayi kiran sallah biyu ya dayanta ta da iqama in banda kad iqamatu sala wa sahha min hadith abdullah ibn zaid wa umara fil iqamati kad iqamatu sala kad iqamatu sala ya inganta a riwayan abdullahi dan zaid da sayyidina umar dan khattab radiyallahu anhu cewa a faɗi kad iqamatu sala sau biyu وصح من حديث أبي محظورة تسمية كلمة الإقامة مع سائر كلمات الأذان يذو كما أتكي رواية أبو محظورة تيوى أفضي كلمة قد قامت الصلاة سوبيو كما يدفع أفضي سورا كلمة من كرا صلاة سوبيو وكل هذه الوجوه جائزة mu'jizatun waɗannan fuskoki gaba ɗayansu sun tabbata kuma sun wadatar la karahata fi shay'in minha babu wani abin kyama a cikin wani daga cikin su wa in kana ba'daha afdala min ba'd ko da yake wani ya fi wani wato wanda aka maimaita kaga ya samu ƙarin wata ƙofa ta samun eh, ƙarin lada fal imamu ahmadu akhadha bi adhan bilal bi adhan bilal mazhabin imamu ahmad shine yana aiki da kiran sallar bilalu da kuma ta da iqamar bilal wa shafi'i akhadha bi adhan abi mahdura wa iqamati bilal al-imam shafi'i shi kuma ya riko da kiran sallan abu mahdura da kuma iqama ta bilal wa abu hanifata akhadha bi adhan bilal wa iqamati abi mahdura shi kuma abu hanifa sai ya riko da kiran sallan bilal da ta da iqama abu mahdura wa malikun akhadha bima ra'a alaihi amala ahlil madinati min al-iktisari ala takbir fil adhan marratayn imam malik shi kuma ya yi riko da abin da ya sami mutanen madina a kai na yin Allahu akbar sau biyu kadai a farkon kiran sallah maimakon sau hudu wa'ala ala kalimatul iqamati wahida da kuma faɗan kalimatu kalma ita ma sau ɗaya kawai rahimahumullahu kullahum Allah ubangiji ya musu rahama gabaki ɗayansu fa innahu mujtahadu fi mutaba'ati sunna gaba ɗayan su malamai ne masu kokari wajen biyayya sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama abinda suka yi na daidai sai a karba musu abinda suka yi na kuskure sai a nemi Allah ya gafarta musu ba za a shanna'a musu ko a yi gaba da su ko kuma a biya musu akan kuskure kuskure ba Allah ya musu Allah ya kara musu rahama faslun وأما هديه صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الذكر عند الأذان wa ba'adu dangane da tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi sallama na ainihin wato zikirin da ake yi bayan kiran sallah tare da kuma wanda ake yi tare da kiran sallah fa shar'a li ummatihi minhu khamsata anwa'i annabi alaihi salatu wassalam ya shar'anta wa al'ummarsa abubuwa guda biyar a wajen kiran sallah da bayan kiran sallah ahaduha abu na farko an ya kula sami'u wanda ya ji kiran sallan ya ce kama ya ƙulul mu'azzinu ya faɗi kamar yadda mai kiran sallah yake faɗa ya maimaita abin da mai kiran sallah yake faɗa illa fi lafzi hayya ala sala in banda a wajen lafazin hayya ala sala da kuma hayya ala falah fa innahu sahha anhu ibdaluhuma bila haula wala quwwata illa billah ya inganta anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada karatu akan a canza su da faɗin fala haula wala la haula wala quwwata illa billah a lokacin da ladan zai ce hayya ala sala da kuma hayya ala fala kamar yadda yazo a cikin riwaya Imam al da Muslim ta ainihin hadisin Abu Sa'id al-Khudri wanda yazo da cewa idza sami'tumun nidaa faqulu mithla ma yaqulu sai kuma Imam Muslim ya fitar da riwaya daga Abdullahi dan Amr dan As cewa wa amma idan ya ce hayya ala sala ku kuma ku ce la haula wala quwwata illa billah haka al-imamu uh, ash-shafi'i ma ya fitar da riwaya akan wannan a cikin musnad ɗinsa daga sahabi abdullahi dan uh, umar dan khattab da kuma muawiyatu radiyallahu anil jami' to da haka sai zama wannan yana nuni zuwa ga uh, zaɓi ne kenan na na abin na ikhtilafu tanawwu wani lokaci dan ladan yace hayya ala sala babu laifi ka ce hayya ala sala wani lokaci idan yace hayya ala sara babu laifi kai kuma ka ce la haula wala quwwata illa billah to duk da an yi eh, ta'abiri da faqulu mithla ma yaqulu akwai maganganu da malamai suka yi zaka gansu zamu zo mu ji wasu daga cikin su kuma a cikin sharhin sa'ihu muslim na al-imam an-nawawi da littafin majmu' sharhul muhaddab nashi din da al-mughni na ibnu qudamah al-maqdisi da littafin as-samar al-mustatab fi fiqh sunnah wal kitab na Sheikh Al-Albani rahimallahu al-jami' da littafin Ma'alimus Sunan na al-Imam Al-Khattabi haka Fathul Bari na Sheikh Al-Islam Ibn Hajar rahimallahu al-jami' bayani akan duk da an yi amfani da lafazin misla ma kulu to amma kuma gashi an yi istisna'in hayya ala sala e, e, e, har ibn hajar yake cewa wannan yana nuna kenan lafazin mithlu ba dole ya nuna abin yana keke da keke da ɗayan ba sannan kuma misla ma ya kulu ba za ka ɗaga murya yadda liman ladan da yake ɗagawa ba duk yake wannan kuma wasu malamai suka ce ito ai ɗaga murya siffa ce ta eh, eh, abin nan sanarwar da yake shi ladan sanarwa yake kai kuma mai maimaitawa zikiri kake da haka nashi yana buƙatuwa zuwa ga ɗaga murya sai kuma baka da buƙatuwa zuwa ga ɗaga murya sannan malamai suka yi magana akan wasu wurare da aka yi istisna'in ba za ka amsa mishi ba bayan tattaunawa akan cewa amsawar wajibi ne amma yana iya faduwa idan akwai wani uzuri da kuma wajibi ne amma ba wajibi hatani ba domin kamar yadda shekul albani ya tattauna a cikin asamun mustaqab cewa akwai asar da suke nuni zuwa ga har zamanin sayyidina umar dan khattab ladan na kiran sallah amma mutane suna yin wani abu daban kamar suna magana da junansu a ranar juma'a sai idan ladan ya yi shiru ne umar ya fara hutuba sai su ma su shiru kamar kuma an samu shi ma kan shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar da Imam Muslim ya ruwaito wata rana ana kiran sallah baya amsawa din anan ne Ibn hajarin ya ce to kuma duk da yake wannan fana ya daukan ta awilat na farko dai wancan umarnin yana gaba da wannan aikin sannan kuma ta tayyu wannan kissa ta faru ne kafin a wajabta wannan ainihin umarnin ko kuma wani uzuri na daban a takaitare yana nuni zuwa ga idan akwai wani uzuri karɓaɓɓe a shari'a to mutum yana iya janye jikinsa ko ya ki amsawar amma fa ya rasa wannan falalar da zamu zo mu ji baya ga haka suka yi magana akan mutumin da ke cikin sallar nafila ya riga ya shiga masallaci ya fara sallar nafila kafin a zo a kira sallah to idan ya ji ana kiran sallan ba zai yanke sallar nafilan nashi ya fara amsawa ba zai gama kiran sallar zai gama sallar shi ta nafila amma al-imam nawawi a cikin azkar da cikin sharh sai muslim yake cewa amma mustahabbi ne idan ya gama sai ya bi ya amsa kiran sallah gaba ɗaya wannan adda ya maimaita kiran sallah kamar yadda yake kamar ya amsa kenan domin asali amsawa shine duk sanda ya sauke wata gaba ko kai kuma ka ɗauka in ya sauke ka ɗauka to amma idan kana cikin yin nafila kamar tahiyatul masjidi idan ya gama gaba ɗaya bayan ka gama nafilar ka sai ka amsa anan ne nake so ne mana ishara akan cewa abinda mutane suke na al'ada idan ka shigo masallaci ana kiran sallah sai ka tsaya har sai an gama kiran sallan yi addu'ar sannan ka fara nafila bai da asali a sunna musan wannan jama'a ba shi da asali a sunna al'ada ce kawai ta mutane ni ma ban san da suka samu ta abinda aka ce ka in ka shigo masallaci shine kai nafila ba a ce in ka shigo ka jira in ana yin wani abu sai an gama shi sannan ka fara nafila ba hatta ko da hudubar juma'a ce wanda sauraron ta wajibi ne mu'akkadi da in ka shigo masallaci ana kiran sallah ba ruwanka da nan kiran sallan da ake sai ka ci gaban nafilar ka ko kuma ka tsaya ka gama jin kiran sallan tukunna a waje sannan sai ka shigo ka ka fara nafila amma wannan tsayuwar da mutane suke yi ta jira har sai an gama kiran sallar sun gama addu'ar sannan su nafila suna buƙatar dalili a kansa wa hadha ma la a'rifu wallahu a'lam na farko kenan na biyu kuma idan mutum kamar da muka ji me yin sallar nafila wanda ya riga ya fara zai amsa in ji al-imamu nawawi bayan ya gama akwai mutane masu uzurori waɗanda aka yi istisna'in su baya ga wannan kan mutumin da ke cikin ban ɗaki tunda ba wurin da zikiri ba ba zai amsa ba haka shi ma in ya fito in ya samu har yana iya amsawa daga baya haka mutumin da yake kamar wanda yake tarayya da matarsa a daidai lokacin to in ya ji kiran sallan shi ma ba zai amsa ba kamar yadda muka ji a baya game da amsa sallama da sauransu haka mutumin da ke da wani abin nan wani wata bukata ko yake yake wani aiki na daban wanda yake zai tirsasa mishi karye magana zai tirsasa mishi karye magana kamar a ce misali mutum ne yana cikin ɗakin jarabawa kuma hankalin shi na kan jarabawa sai jiyo abin nan amsa kowar kiran sallah ko to ta yi idan ya tsaida eh, ya ce bari amsa wannan kiran sallah ta yi yana iya samun halal ko rudani a cikin amsa jarabawarsa to wannan zai iya zama uzuri karɓaɓɓe gwargwadon ashkhas ba kowa ne zai iya zama eh, haka uzuri a gare shi ba ta yi ma a daidai lokacin da ya kiran sallah ma eh, kan shi ma ya yi yana tsaya yana tunani ne ka ganye zikiri ma hala ya ji tunawa ma lokacin ya aje biran shi ko kuma yana ta cizon shi yana jira abubuwan su ci gaba da dawowa to kaga a da wannan lokacin in ma yayi zikirin hala ya samu fatahi ko mun gane to ya danganta dai daga shaks zuwa shaks da kuma daga yanayi zuwa yanayi wallahu alam duk zaka ga waɗannan bayanai da ire-iren su a cikin littafin sharhu sai muslim na Imam Nawawi da majmu'u sharhu muhazzab da wasu tafan da aka ambata ana za mu ji kuma wasu bayanai waɗanda malam shi ma zai yi a nan wallahu ta'ala a'ala to sai yake cewa an ya kula misla ma ya kula sana hayya hayya alal fala fa innahu saha anhu ibdaluhuma bi la hawla wala quwwata illa billah wa lam yaji anhu al jam'u bainahuma wa bain hayya alal salati wa hayya alal falah bai zo akan cewa bai zo daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa a takaitu akan hayya alal sala amin a hada su a faɗi hayya alal sala da la haula wala quwwata illa billah ko a haɗa hayya alal sala da la haula wala quwwata illa billah wala al-iqtisaru alal hay'ala bai kuma zo cewa a takaitu akan hayya alal sala a maimaita hayya alal sala ba to wannan idan mun ɗauka cewa wancan bayanin da ya zo na su a matsayin ziyartar siƙa ne ba a matsayin riwaya mai zaman kanta ba wanda kuma na biyun shine rajihi saboda bambancin sahabbar riwaya bambancin sahabbar riwaya na nuni zuwa ga ma'ana an kaɗauki cewa wanda ya bada labarin an ce a maimaita to ya takaitu akan maganar maimaitawa ne kissa ce guda ɗaya sai wani ya ƙarasa bayanin cewa a daidai wuri kaza kada a maimaita to wannan inda a ce makaranta ɗaya karatun ya fito to abin da ya kamata a fassara kenan amma tunda sahabban suka bambanta to yana nuni zuwa ga ikhtilafu tanawwu da haka akwai halastin faɗan hayya ala sala ka ce hayya ala sala wata rana kuma hayya ala sala ka ce la haula wala quwwata illa billah malaman da suka allala wannan suka ce saboda wanda suka nace akan kamar shi ibn qayyim anan cewa kar a kar a kar a maimaita hayya ala sala saboda illa cewa faɗan hayya ala sala shi a karan kan shi ba zikiri bane ko mun fahimta ba kaman Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah kaga duk waɗannan zikirori ne ambatan Allah ne to amma hayya ala ba lafazin zikiri bane lafazin gayyatar mutane zuwa sallah ne to kai kuma tunda ba gayyatar mutane kake ba zikiri kake kamar da muka ji a farko shi ladan ne shine yake gayyata mutane zuwa ga kiran sallah don haka yake ɗaga murya amma masu maimaitawa su suna zikiri ne to faɗan hayya ala sala to bai yi zikiri ba don haka suka ga dacewar to wancan ya zama kenan canji ne akan shi la haula la quwwata illa billah tunda shi zikiri ne masu wannan maganar har suka wata magana wadda take reshe akan wannan ita ce akwai waɗanda suke ganin koda kana cikin sallar nafila idan ana yin kiran sallah zaka maimaita al-imam an-nawawi ya bada labarin masu wannan fatawar amma su ma suka ce idan aka zo gun hayya ala sala anan wajibi ne ka ce la haula wala quwwata illa billah suka ce matukar ba karatun fatiha kake ba idan ka ji ana kiran sallah sai ka maimaita duk da yake fatawa ce marjuhiya to sai suka zo daidai nan suka ce idan aka ce hayya ala sala idan ka maimaita hayya ala sala sallaka ta ɓaci saboda wannan ta'alil din cewa ita ba zikiri bace duk da maganganu na malamai suna nan mutawwalat zaka ji su da abin nan ibnu hajirin ya tattauna akan su sosai a cikin mujalladi na biyu na fathul bari ya ya mai da martani ga wasu wasu ya musu ta'aqidi wasu ya wuce akan su haka dai ga sunan wallahu ta'ala ala. abin da yafi dai dacewa shine a ce la haula wala quwwata illa billahi din amma ko da an faɗi ah, hayya ala sala a wata rana to babu laifi insha Allah wa hadihu sallallahu alaihi wasallam alladhi saha anhu ibdaluhuma bil hawqala tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi da ya inganta daga gare shi shine canza hayya ala sala da hayya ala fala'a fadi la haula wala quwwata illa billa wa hadha muqtada al hikmati al mutabiqa li hali al mu'adhdhin was sami' wannan shine hikima da ta dace da yanayin mai kiran sallah da kuma mai saurare fa inna kalimatil azani zikr kalmomin kiran sallah zikiri ne fa sanna lissami'i an yaqulaha shine aka ce sunna ne ga mai jin kiran sallah ya faɗa wa kalimatul hayy ala du'a'un ila salati liman sami'a kamar yadda muka bayyana ita kalma hayya ala salah ita kuma kira ne shela ne da gayyata wanda ya ji wannan zikiri ya taho ga sallah fasanna lissami an yasta'ina ala hadhihi a dawati bi kalimati al-i'anati da haka sai zama sunna ga wanda ya ji to ya faɗi kalmar da zai nemi taimakon Allah da ita ma'ana cewa da yake la haula wala quwwata illa billah yana miƙa al'amarin shi ne ga Allah Allah ya bashi ikon amsa wannan kira wanda kuma amsa kiran wajibi ne kamar da zamu zo mu shi asani zikiri na biyu an kula wa'ana ana ashhadu Allah ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah raditu billahi rabban wa bil islam dinan wa bi muhammadin rasulan wa akhbara anna man qala dhalika ghufira lahu dhanbuhu a cikin riwaya al-imam muslim da al abu dawuda da nasa'i da ibnu maja da al-imam ibnu khuzaima daga hadisin sahabi sa'ad dan abi waqqas radiyallahu anhu ya zo cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man qala hina yasma'u almu'adhdhina wanda ya ji mai kiran sallah sai ya ce wa ana ashhadu an ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah ni ma ina shaida cewa babu sarki abun bauta sai Allah shi kadai kuma ina shaida cewa annabi muhammadu salawatullahi wa salamu alaihi manzon Allah ne raditu billahi rabban na yarda da Allah ubangiji wa bil islami dinan na yadda da manzon Allah da da addinin Allah musulunci wa bi muhammadin rasula na yadda da manzon Allah Muhammadu sallallahu alaihi wasallama a matsayin manzon Allah wanda ya faɗi wannan wa akhbara manzon Allah ya bada labari anna man qala zalika ghufira lahu dhanbu wanda ya faɗa ka ba a gafarta mashi zunuban shi gaba daya wannan addu'a kuma a aikace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi ta din ah, musamman ga wanda bai samu halin amsa kiran sallan gaba ɗaya ba ya riski wani ɓangare na kiran sallan ko kuma ya ya nabba'antu zuwa ga cewa fa ya kamata ya amsa kiran sallan nan alhalin kiran sallan ya kawo ƙarshe to sai ya ce wa ana ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah raditu billahi rabban wa bil islam dinan wa bi muhammadin rasulullah sallallahu alaihi wasallam ah, ah, muhammadin rasulan sallallahu alaihi wasallam alaihi wannan mata daga cikin addu'o'in da ake azkaru da ake tare da kiran sallah as-salisu zikiri na uku an yi salli ala nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi sallama ba'da faraghihi min ijabati al yayi salati ga manzon Allah sallallahu alaihi sallama bayan ya gama amsa mai kiran sallan nan wa akmalu ma yusalla alaihi bi mafi cikar abin da za a yi wa annabi alaihi salatu wassalam salati da shi shine wa yasiru ilayhi kuma ladan salatin ko labarin salatin kamar yadda hadisi ya tabbatar da cewa idan kai annabi sallallahu alaihi wasallam salati Allah zai bashi labarin cewa wane daga cikin al'ummarka ya maka salati to salatin da zaka ya samu wannan karamar da wannan falalar da karbuwa a gurin Allah subhanahu wataala hiya salatul ibrahimiyya shine salati wanda za a ce Allahumma salli ala Muhammadin wa ali muhammadin kama sallaita ala ibrahima wa ali ibrahima akwai lafuzza ingantattu na irin wannan salati kamar guda bakwai ko takwas a shekul albani ya tattauna a kansu da ingancinsu da fawa'idu da ke cikinsu a littafin sifatus sala kamar da shi kuma ibnul qayyim mun sha faɗi a nan yana da littafi na musamman wanda ɗaya tamkar da dubu a wannan matsala ta yi wa annabi salati da fa'idarta da hukunce hukuncenta da wurarenta shine littafin jila'ul afhami fi salati was salami ala khairil alami. صلوات الله وسلامه عليه في الآخرة والأولى وغفر الله لابن القيم الجوزية كما علمه أمته كما يدى الشيء النبي عليه الصلاة والسلام يكرن تبدأ الأمة أن يصلوا عليه su mai salati shi annabi ne da kanshi ya karantar da cewa a mai salati irin wannan salatin na ibrahimiyya din to shi ne kawai salatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wani wanda ba shi ba da mutane suke zama su yi musamman waɗanda wasu 'yan baya suka ƙirƙiro, to babu tabbaci akan salati ina fata mun gane wannan babu tabbaci balantana kuma a ƙirƙiro mishi wata falala ta musamman a danganta mishi to kaga kuma wannan falalar tsabaragen ƙarya ce ba ta da wani asali tunda ba ta da wani madogara a cikin asar na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sahihai sawa'un salatul fati ne salatul talajjina ne salatu wace ce ga sanan kala daban-daban da ake a cikin tafarki daban-daban na sufaye da fasahar malamai wanda suka iya balaga suka iya abin nan suka iya saja'i suna kirkiro su iri daban-daban a cikin hudubobinsu da maganganunsu da sadar na rubuce-rubucensu da makamantansu duk waɗannan babu garanti akan cewa salati ne na manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama malam ya ci gaba da cewa fala salata alaihi akmalu minha wa in tahazlaqal mutahazliquna kaji magana waɗannan wannan salati na ibrahimiya babu wani salati wanda ya kai shi cika ko da kuwa masu zaƙin baki masu zalaƙa suna ta ƙoƙarin yin zalaƙa mutane suna ƙoƙarin su ƙirƙiro kalmomi da suke nuni zuwa ga fasaha da iya lauya zance Allahumma salli ala wane ne wane ne wane ne adada ma kaza adada man salla alaihi wa adada man lam yusalli alaihi wa adada rimali wa adada alma'i wa adada kaza wa adada sinin al-ardi wa zaka ta jin ire-iren waɗannan duk wasu dabaru ne na wasu can waɗanda sai da agama cin kasuwar falala ga baki ɗaya sannan aka zo aka haife su wasu ma tukari ne 'yan uwanmu da haka babu babu ma wato hujja akan sun iya larabci don sun koya ne kuma ba su kai kai ko da sun kai abin da ake ce ma mother tongue proficiency mutum ya koyi wani yare ya iya shi kamar yaren garinsu to bai zama hujja idan ga magana asalin masu yara ma'ana a ce zai wani bakin fata ya koyi ingilishi ya iya ingilishi kamar yadda mutanen ingila suka iya to abin da ya faɗa a ingilishinsa ba zai zama hujja akan cewa dole haka ake faɗa ba sai in ya dace da abin da ingilawa suke faɗa to haka wanda ya koyi larabci ma irin yadda ya sarrafa harshensa ba zai zama hujja ba sai ya dace da asalin yadda masu masu asalin harshen laraba suke suke suke suke abin nan to wannan fa a bisa ma kawai mataki na scientific analysis kenan amma aka koma addinance to tun daga yadda shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ai da aka da Allah ya ce a mai salati ya ayyuhal ladina inna Allaha malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhal ladina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima sahabban nan larabawa ne quraishawa da ansarawa sai suka ce manzo Allah sallallahu alaihi ya zame maka salati manzo Allah ya to ga yadda za ya koya musu waɗannan alfazu din to waɗannan alfazu da ya koya musu sune salatin kenan fassara sallu alaihi wa sallimu taslima shi da kanshi ya fassara to bai dace wani ya zo daga baya ya ce shi kuma gana shi in kuma har ma yayi wannan rashin arzikin yayi wannan rashin kunya ko yayi wannan tsaurin idan to tsaurin ido mafi girma kuma shine har ya ce nashi kuma ya fi na saura falala ko har ya mafi na annabin falala fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah ya tsare malam ya ci gaba da cewa arrabi'u abu na hudu an ya kula ba'da salatihi alaihi bayan yawa annabi sallallahu alaihi wasallam salati sai kuma ya ce allahumma rabba hadhihi ad-da'wati tamma والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته innaka la tukhliful mi'at yace bayan mutum ya gama wannan salati sai kuma yace Allahumma rabb hadhihi da'wa ya Allah ubangijin wannan kira da aka yi na sallah at cikakken kira din nan was salatil qa'ima ya Allah ubangijin wannan sallah da za a tayar ati muhammadan lil wasilata wal fadila kamar wa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama al wasila wannan gida na can saman rufin aljanna wanda shi manzo Allah sallallahu alaihi yana fata ya zama gidan shi ne kuma ya lamunce ma duk wanda yake yin wannan addu'a yana cewa Allah ya bashi wannan gida shi kuma zai mai zai cece shi ranar alkiyama Allah ka samu a cikin kitan manzon ka ranar alkiyama wal fadila Allah ka bashi daukaka da falala da daraja wa ba'athu maqaman mahmudan allazi wa'atta ya Allah ka bashi matsayi a a maqaman mahmudan matsayi abin yabawa ɗinnan. shine wato matsayin da zai ɗauka na babban ceto da zai wa al'umma a shafa'atul uzma wacce za ta zama kowa sai ya ci moriyarta sawa'un mutanen kirki ne tun daga kan annabawa da salihai da Waliyyai da wanda zai tsira da wanda zai shiga cikin matsala kowa sai ya ci moriyan wannan ainihin wato abin nan wannan ceto kamar yadda al'imamu muslim ya rawaito hadisin ta da tsayi al'imamu bukhari ya rawaito hadisin muktasaran karanta littafin sharhin aqidat tahawiya na Ibuna abil izzi al-hanafi ya tattauna sosai akan wannan ceto da kuma sauran nau'in na ceto na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama allazi wa'atahu maqaman mahmudan da kace asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmudan innaka la tukhliful mi'ad yace lalle kai Allah baka saba alƙawari to wannan lafazin na innaka la tukhliful mi'ad yana da matsala kwarai da gaske wannan ziyada ce wadda al'imamul bai haƙi ne ya ƙara a cikin riwaya da ta zo ta hanyar muhammad ibn auf daga ali ibn ayyash shine isnadin da ya zo da wannan ƙari da kuma wani ƙari daban ƙari ne guda biyu akwai wannan ƙarin da kuma ƙarin allahumma inni as'aluka bi haƙƙi hadhihi da'awa cewa in za ka yi addu'a a bayan wannan sai kuma ka fara da allahumma inni as'aluka bi haqqi hadhihi da'wa to wannan ƙari ne wanda suke gaba ɗayan su shaddi ne kamar yadda al-Imam eh, Ibn Hajar ya bayyana a cikin At-Talkhis al-Habir da al-Imam Shawkani a cikin Al-Maqasid al-Hasana fi salatu wa salam shi ma na salati ne ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam littafin Maqasid al-Hasana na na na na na, na al-Imam eh, Muhammad ibn Ali ash-Shawkani rahimahullah ya sun tattauna akan shuzuzin ta da rashin tabbatar ta dan haka ba a ƙara innaka la tukhliful mi'ad sai a takaitu akan Allahumma rabba rabb hadhihi ad-da'wati at-tamma was-salati ati Muhammadan al-wasilata wal wa ba'athu maqaman mahmudan lilladhi wa'at kar a ƙara can ma da wadarjatal rafi'ata shi ma wannan ƙari bai tabbata ba a sunnance ina fata mun gane wannan da haka sai a takaitu akan iya wannan jama'a ba a ƙarawa ya ce yace هكذا جاء بهذا اللفظ مقاما mahmudan bila ألف ولا لام wa haka za saha anhu sallallahu alaihi wasallam haka yazo da wannan lafazin na maqaman mahmudan da babu alif da lam ba a ce ba askul maqamal mahmuda ba kaga can aka ce al wasilata wal fadila an sa alif da lam amma anan aka ce maqaman mahmuda wannan tankir ne da suke cewa wato wannan babban matsayin nan wanda ana kambama shi to sai a mishi tankiri tankiri ne litta'zim to haka yazo da lafazin na kira ba tare da alif da lam ba ba tare da alif da lam ba duk da yake ya zo a cikin riwayar alimamun nasai da alif da lam da riwayar Ibn Khuzaima a cikin sahihinsa da al-Imam Tahawi a cikin sharhu ma'anin asar da ainihin al-Imam a cikin littafin kitabu Du'a da al-Imam a cikin wata riwaya tashi sai dai waɗannan riwayoyi da suka zo ba su da ba su da ingancin da za a ɗaura su akan wannan asalin abin da ya inganta shine da lafazi na rashin alif da lam na na tankiri din to haka za a dinga faɗan shi ba tare da an ƙara alif da lam ba wallahu ta'ala a'lam to wannan su ne addu'o'in da addu'a ko kuma zikiri na hudu wanda ake yi tare da kiran sallah ko kuma wannan kinan bayan kiran sallah dangane da rashin ingancin wancan lafazi kamar yadda muka ce zaka iya kuma ƙara karanta littafin sahihu sunan abi dawud na ashehul albani al-khamis abu na biyar an yad'u li nafsihi da zalika wa yas'al Allah min fadlihi sai kuma mutum ya yawa kanshi addu'a bayan wannan waɗannan zikirori da yayi maimaita kiran sallah faɗan raditu rabban yi ma manzala sallallahu alaihi salati da roƙa masa alwasila bayan ka ga masu kuma sai wa kanka addu'a ta neman buƙatunka na duniya da lahira da bukatun da za su taimake ka a rayuwa da addini da sauransu wa yas'al Allah min fadli ya roki Allah falala Allah fa innahu yustajabu la ana amsa wannan daga cikin lokutan amsa addu'a kama fi sunani anhu sallallahu alaihi wasallama kamar da a cikin sunan ta limamu Abu Dawuda ya ruwaito haka al-Imam Ibn Hibbana ya ruwaito wannan riwaya ta hannun sahabi Abdullahi dan Amr dan As ah, Ibn Hajarin ya inganta wannan riwaya a cikin littafin abin nan ɗinsa abin nan sharhin da ya yi ma al-azkar haka akwai shahidi ga wannan riwaya da al-Imam Tabarani ya fitar a cikin kitabud du'a cewa manzon Allah sallallahu alaihi ya ce kul kama yaquluna ya al na fa'idan idan haita fasal tu'ta manzon Allah sallallahu ya ce da Abu dan As idan ka ji mai kiran sallah yana kiran sallah ka faɗi irin abin da yake faɗa idan kuma ya gama ka roƙi Allah abin da kake nema za a biya maka wannan bukata da haka nan sai ka dage ka yi addu'a mahalli ne na karban addu'a kaga kenan a kullum kana da aƙalla sau biyar fiye da sau biyar domin akwai matsala duk da yake ba mu son faɗaɗa a kanta ita ce shin za ka in ka ji wani kamar yanzu misali da muke rayuwa a sanda akwai masallatai barkatai ga sunan shin za ka amsa kowanne ko ko na masallacin kawai za ka amsa imam an-nawawi yayi wannan maganganu a cikin majmu' al muhazzab da cikin sharh sai muslim yake cewa abin da yake bayyana zahiri gare shi haka ibn hajarin cewa zaka maimaita addu'a tare da maimaita kiran sallan wani masallaci dai ka ji saboda mene saboda cewa umarnin ya ce ne idza sami'tumul mu'azzina duk sanda ka ji mai kiran sallah to ka amsa shi zaka ba sai masallacin ku ba ko na kungiyar ku ko ladanin da ka san kiran sallar shi matakar kiran sallah ne ake yi live ka jiyo shi zaka amsa dan uwan wannan kuma shine shin zaka saurara ma limamin da ke hudubar juma'a ko da babin shi juma'a zaka yi ba musamman a irin yanzu ma da muke fama da ire-iren waɗannan matsalolin shi zaka ga a gari irin nan Zaria ko Kano ko Sokoto ko ina ne akwai masalatun juma'a barkatai ta hayar da maza an wayi gari yanzu ka ga da muna yara lokacin juma'a ya rufe kasuwa aiki amma yanzu ba a rufe kasuwa yan kasuwa sun gane sai wani ya tafi na karfe sha biyu in ya dawo wani ya tafi na ɗaya wani ya tafi na karfe biyu sai bai yaron shi a shago ya tafi ya je ya dawo da haka ana nan a kasuwa ba a rufewa ko wannan ya halasta ne ban sani ko ba gaskiya ba sai an tambayi malamai wannan fatawa to shin idan na yi sallah ta juma'a sai na dawo ina rumfar kasuwa ta ko ina shago na ko kuma ban tashi tafiya ba amma ga wani limami na ina jiyo hudubarsa tunda gobi ne za ka da amsa kuwa kana iya jiyo su ko da baka kusa da masallacin ko kuma ko da baka cikin masallacin shin za ka saurara mushi ko ko za ka ci gaba da harkarka ba za ka saurara ba malaman suka ce wasu suka ce za a saurara wasu suka ce ba za a saurara ba kaza da sauransu kaza kaza amma dai magana mafi kama da usul na addini shine za ka saurara mushi amma nan ba ala wajihil wujudi ba saboda illa cewa ai wa'azi yake don kuma ka ji wa'azin zai amfane ka amma ba za ka ba zai zama wajibi gare ka ba saboda kuma yanzu kai wannan saurarawan ba wani bangare ne na ibada sallar juma'a ka ba ko mun gane zaka in ka saurara mishi ka kyautata amma in baka saurara ba kai wani abu to ba za a ce ka yi shi ba anan ba kamar wanda yake cikin sahu ne ko yake so ya sallah a wannan masallacin ba shi in bai saurara ba to shi yayi laifi wallahu a'lam masail ne da suke tasowa sakamakon tasowar wasu yanayi na al'adu da suka baza gari garuruwa ne suka yi yawa masallatai suka ƙara yawa ko kuma ka ce ƙarshen duniya don wasu za ka ga masallacin babu bukata ya zuwa gare su masallaci ne wani karatun wani na shiga wani mamudin wani na dukawa da kaddarar wani irin da yake a tudun wada waɗannan masallatan da saraha babu bukatar su zama ka kamata ya ce duk an haɗe su to amma ya ka iya da mutane kowa ya yi masallacin shi sannan babu hukuma take regulating cewa to in an yi masallaci nan to sai an yi mita kaza kafin a wani masallacin ban san ko akwai eh, eh, eh, haka ba barista a hukumance babu ko to wannan za a ce misali ta yi watakila kaga ai kamar asibiti da ake yi da makarantu gwamnati na da wannan tsarin na distance tsakanin wani da wani gwargwadon yawan al'umma da sauransu to amma masallatai tunda ba ruwan gwamnati da su in ma ka gwamnati ta shigo ko ta shigo ne don wani ra'ayi na ta na siyasa amma ba ta da wani official mandate akan masallatan mutane da haka za ga wani masallacin ma ga kwankwason masallacin ga na ɗayan ko ga masallacin ga lasifika ɗayan ga sunan dai abin bakin gani wani za ka ga titi ne kawai ya raba wani kuma ma ko titin ma bai raba ba to duk ire-iren wannan masallatan magana ta adalci jama'a ba daidai ba ne da haka idan muna da masallaci wanda muka san mu muka zo muka yi shi daga baya ga kuma asalin na anguwa kuma muka kirga maka ga a bisa ma'arufi da tsarin rayuwa ta addini wannan masallacin yayi kusa da wancan kuma wani lokaci ma fa aqida daya duka izala ko duka salafiya ko duka ahlus sunna ko duka dariqa me zai samu ma sai mun yi namu a bakin shagon mu ko a bakin gidanmu dan dai mu sake raba yawan jam'in musulmai babu bukata sai mu rufe shi mu dinga zuwa can muna sallah wannan shi ne abin da ya kamata to sai dai dama ya daga cikin alamun tashin alkiyama yawaitar masallatai da kuma karancin masu kula da su masu ammara su wadda mashi yawan masallatan nan wasu ma ba a yin salloli biyar a cikin su, sai wadda ta samu kawai ko kuma ko da ana yin salloli biyar ba a yin sauran abubuwan da za su min sha'aniha an tu'ammiral masjid babu karantarwa babu tilawar qur'ani a cikinsa babu wa'azi babu gyara shi babu koyi da sunna kawai dai ana da yin sallah ne kowa ya kama gaban shi wallahu ta'ala alam to da haka dai jama'a a takeice idan ka jiyo kiran sallah misali yanzu da azhar zaka yi jin kiran sallah wata kila guda biyar shida bakwai kafin a fara sallah to dukkaninsu wajibi ne akan ka ka amsa su kuma da gwargwadon amsa sai da kai gwargwadon ƙarin samun lada da ƙarin wannan tashahudi da kake gwargwadon kasalaka kuma gwargwadon raguwan wannan ladan da kake samu wallahu ala wa nakara al-imamu ahmad anhu sallallahu alaihi wasallama haka imamu ahmad ya ambata ta hadisin jabir dan abdullahi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin musnad kenan qala man qala hina yunadil munadi wanda ya faɗa a lokacin da ladan ya kira sallah ya ce Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tamma was-salati an-nafi'a salli ala Muhammadin warda anhu radiya eh, ridan la saqata ba'dahu istajaba Allah lahu du'a wanda ya yace Allahumma rabb hadhihi da'wa ya Allah ubangijin wannan kiran sallah at-tamma cikakkiya was salatin nafi'a Allah ubangijin sallah din nan mai amfani salli ala Muhammadin warda anhu Allah kai wa annabi salati kuma ka yarda da shi ridan la saqata ba'dahu ka yarda da manzanka sallallahu alaihi wasallam alaihi irin yarda wadda babu fushi a bayanta istajaba Allahu lahu da'watahu sai Allah ya amsa ma wanda yayi wannan addu'ar tashi bukata wannan hadisi ne ba'ifi kamar yadda Sheikh Al-Albani ya bayyana a cikin da'ifut targib saboda cikin isnadin sa akwai Abdullahi ibnu Lahiyata Al-Qadi al wanda da'ifi ne sannan kuma akwai tadlisanci na na, Abu Zubairi Muhammad ibn Muslim ibnu Tadrus yayi yayi an ana kuma mudallisi ne da haka riwaya ce take da'ifiya فقالت أم سلمة رضي الله عنها علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقول عند أذان المغرب من زن الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا كرن تدني نفدا أوجن كرن سلم مغربا إن شاء اللهم إن هذا إقبال ليلك وإدبار نهارك وأصوات دعاء دعائك فاغفر لي wannan riwaya al-imamu at-tirmidhi kenan bayan tirmidhi ma abu dawuda shi ma ya fitar da wannan riwaya haka al-imamu abu abdullahi al-hakim an-naisaburi a cikin littafin sa al-musaddaq al-sahihaini haka al-imamu ibnu sunni a cikin amal yawmi wal layla haka al-imamu al-baihaqi haka al-imamu tabarani a cikin al-mu'jam al-kabir dukkanin sun fitar da wannan riwaya sai dai riwaya ce ita ma da'ifiya kamar yadda Sheikhul Albani ya bayyana a cikin littafin As-Samarul Mustatab fi fiqh as-sunnah wal kitab saboda wata mace mai suna hafsatu bintu abi kasirin a wata riwaya kuma shi kanshi abu kasirin din shine mai riwaya shine mai riwaya daga babansa daga ummu salama wanda wannan yana daga cikin adadul majhuli da wanda ba san su ba da shi da ittasa tasa don haka riwaya ce ifiya ba tabbatacciya bace ma'anarta shine Allahumma inna hadha iqbalu laylika ya Allah wannan kiran sallar yana nuni zuwa ga tahowar ka wa idbaru naharika da kuma ba da baya juyawar wuni wa aswatu du'a'ik wannan kuma eh, sauti ne murya ce ta addu'ar ta kiranka ya Allah faghfirli Allah ka gafarta mini Allah gafarta mana gaba da wa zakara al-hakim fi al min hadith abi umamata yarfa'uhu annahu kana idha sami'a al-adhan qala al-imam abu abdullah al-hakim an-naysaburi rahimahullah ya ambata a cikin littafin al-mustadrak cewa daga abu umama shi kuma abu umama ya ambata cewa marfu'i ne zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa idan an yi kiran sallah a ce Allahumma rabbi hadhihi da'wati tammati mustajaba wal mustajabi laha da'watil haqq wa kalimati taqwa tawaffani alaiha wa ahyini alaiha waj'alni min salihi ahliha amalan yawm qiyamah ya Allah ubangijin wannan kiran sallah cikakke almustajaba wannan kira wanda yake abin amsawa wal mustajabi laha wato wanda kiran da kowa zai amsa ya taho sallah da'awati haqqin kira ne na gaskiya cewa ashhadu an la ilaha illallah gaskiya ne wa kalimatu taqwa kuma kalma ce ta tsoron Allah tawaffani alaiha Allah ka sa na mutu da kalmar shahada dinnan wa ahayni alaiha Allah ka sa na tashi ranar alkiyama da kalmar shahada waj'alni min salihi ahliha ka sanya ni daga cikin mutane masu nagartacciyar kiran sallah masu nagartacciyar kalmar shahada amalan wanda suka yi nagarta aiki ba musulmai wanda suke da kalmar shahada ba su da aiki mai kyau ba yawmal qiyamati ذكره البيهقي من حديث ابن عمر موقوفا عليه الإمام البيهقي ينبت wannan riwaya daga Abdullahi dan Umar mawqufiya akan Abdullahi dan Umar al-imamu abu dawuda har ila ya fitar da wannan riwaya abin al-imamu al-imamu al ya fitar da ita a cikin sunan dinsa da riwaya mawqufiya shi kuma hakim da riwaya wata ke marfu'iya sai kuma ibnu adiyyin al-jurjani ya fitar da wannan riwaya a cikin al-kamilu fi du'afa'ir rijal a cikin tarjamar mahbub bin al-jahami wanda yake rajulun ne eh, laysa zaka sayiul hibri kamar yadda ah, ibnu adiyin din shi kanshi ya bayyana haka ibnu al-jawzi a cikin addu'a fa wal matrukin nashi haka al-imamu ibnu hibban al-busti a cikin kitabul majruhina min al-muhaddithin wal maturukin haka kuma ah, al-imamu az-zahabi rahimahumullahu ajma'in wanda ya bayyana haka a cikin tafin mizanul i'tidali fi naqd ar-rijal da aka riwaya ce take ita ma za'ifiya ba ta da inganci sai dai kyakkyawar addu'a ce ga ta mutum na iya yinta a wani yanayi da ya samu amma ba wai a matsayin a wannan cewa riwaya ba ce wa bikira annahu sallallahu alaihi wasallama annahu sallallahu alaihi wasallama annahu kana yaqulu inda kalimatul iqama sannan an ambata cewa kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana fada a wajen kalmar qad qamatis salah a wajen kalmar qad qamatis salah yana cewa aqama Allahu wa adama Allah Ubangiji ya tsaye da sallah kuma Allah ya tabbatar da sallah a tsaye to wannan ita ma riwaya ce ba'ifiya ashekul Albani a cikin ba'ifu na Abi Dawud a lamba ta 84 da littafin Irwa'ul Ghalili fi takhrij ahadith manar sabil a lambar riwaya ko lambar takhrij na da ya yi magana akan wannan riwaya da tabbatar da rauninta haka al-imamu al-hafiz ibn hajar al-asqalani a cikin takhrijinsa na littafin azkarun nawawi ɗincin da muka yi magana a baya saboda a cikin isnadin akwai matsala har gaba biyu akwai wani mutum mubhami an rajulin min ahli sham daga kuma daga shi kuma an shahar bin haushab wa shaharun mashhurun bi da'af haka ba ba karɓar riwaya bace faɗan aqama Allahu wa adamaha tare da cewa zaka ji mutane suna yawan faɗanta ana tare ikama anan wajibi ne mu tsaya mu yi kuma wani abin nan ƙarin bayani shine game da idza sami'tumul mu'adhdhina faqulu mithla ma yaqul idan kun ji mai kiran sallah ku faɗi kwatankwacin abin da yake faɗi shin wannan ya taƙaitu akan kiran sallah ko ko hadda iƙama to akwai mazahibu akan wannan akwai wanda suka ɗauki umumin cewa kiran sallah da iqama duka kiran sallah ne saboda in ka ɗauki lafazin menene baina kulli azanaini salatu tsakanin kowaɗanne kiran sallah guda biyu al'azanu wal iqama kowannen su kiran sallah ne to tsakankanin su akwai sallah ta nafila da kuma cewa lafazin da ake faɗa duka ɗaya ne da kuma wannan riwayar ta zo ne musamman don nuni zuwa ga maimaita ta da ikama kamar yadda ake maimaita kiran sallah sai aka ce amma idan an zo faɗan kad qamatis salah sai a ce aqama Allahu wa adama ba za a ce kad qamatis salah ba kamar yadda a wancan muka ji dan an ce hayya ala salah ba za a ce hayya ala salah ba sai dai a ce la hawla wa quwwata illa billah kamar game da kiran sallah na asuba idan aka yi at-tatwib idan mai kiran sallah ya ce as-salatu khairun minan nawm akwai maganganun da malamai suka kawo na fikihu akan me za a faɗa wasu su ce sadaqata wasu su ce la hawla wala quwwata illa billah amma sayyar magana abin za a faɗa nan kawai shine as-salatu khairun minan nawm ka tunawa kanka kawai ka tashi kai ma a taswibi na kiran sallah na farko kenan ko to sai suka zo anan suka yi magana akwai mazahibu kamar yadda zaka ga ibnu rajab alhambali a cikin nashi fathul bari din ibnu rajab alhambali ya tattauna akan waɗannan mazahibin haka ashekul albani a cikin asamar mustaqab fi fiqh sunnati wal kitab shi ma yayi magana akai haka a cikin littafin jira'ul afham na ibn qayyim da littafin majmu' sharh al na al-imam uh, yahya an-nawawi rahimallahu al cewa mazhabin al-imam ash-shafi'i shine maimaita kiran sallah da maimaita iqama kamar da ake maimaita kiran sallah a maimaita iqama da shi da Imam Malik sun tafi akan wannan mazhabi sai kuma al-Imam Ahmad shi kuma mazhabin shi a aikace kamar da aka samu an rawaito daga gare shi shine idan an fara tada iqama shi kuma sai ya fara addu'a domin hadisai kuma sun zo kamar akan tabbatar da wannan to al Abu Hanifa da shi da malam sa sai suka tafi akan san ba a maimaita iqama sai dai kiran sallah haka Ibnu Abidin ya hakaito daga malaman Hanafiya a cikin littafinsa suka ce saboda na farko wannan lafazi na maimaita kiran sallah akwai ishara da suke nuni zuwa ga ya taƙaice akan kiran sallah shine cewa bayan an gama shi abubuwan da ke biyo baya yana yiwuwa ne su biyo baya kawai akan kiran sallah ba za su iya biyo baya akan ikama ba salati da wannan addu'a da adar za ka yi wa kanka dan abin da ke biyo bayan ta da ikama shine da zaran an gama ta da ikama liman ya juya ya ce a daidaita ya ci gaba da sallah ba zai ba da wannan dama ta yin waɗannan abubuwa ba suka ce waɗannan ƙara'in ne akan takaituwar cewa ta da iƙama ba a maimaitawa yana takaituwa ne akan kiran sallah kawai musamman kuma saboda riwayat ta zo da magana akan kiran sallah akan maimaita kiran sallah ta da iƙama ita ce wannan riwaya ba isiya da zo da magana akan ka rikamata salatu a ce kama Allah wa adama haka malam ibnu abidin da ya tattauna akan wannan matsala bayan shi kuma al-imamu abu sulaiman al-khattabi hamad al-khattabi shi ma ya tattauna a cikin ma'alimus sunan wannan magana ta su jama'a ta fi karfin dalili duk da al'ada ta gudana akan haka tun bayo ba amma karfin dalili wanda za ka iya gani duk da ba ƙara ba ne to wannan magana ta sa da karfin dalili musamman ka kalli hadisan da suka zo a kan addu'a a daidai sanda ake tada iqama da kuma cewa waɗannan hadisan da suka zo a kan maimaita kiran sallah sun zo da wani abu ƙari a kiran sallah amma shi ibnu qayyim ya karkata a cikin jiraul afham zuwa ga maimaitawa yace kuma har ma maimaita an yi waɗannan abubuwa kafin a tada sallah in ka samu halin yin su salati din da sauransu ko mun gane za ka iya ka ƙara yin su kafin a fara sallah wanda wannan kamar yadda ashekul albani ya faɗa cikin asamul mustaqab yace bai ga wani da ya faɗa haka ba sai ibnu qayyim wallahu a'lam a takeice dai mas'ala ce khilafiyya far'iyya ba mas'ala ce ta sabani na aƙida ko fitina ba ina fata mun gane wannan da haka abinda mutum ya gamsu da shi na dalili ko abin da ya karanta idan ya aikata shi kaga kai ba haka ka sani ba babu bukatan fada ko fitina ko tashin tashina ko musu ballantana kuma raba masallaci ko cire liman ko canza ladan ko makamanta haka wallahu ta'ala al sai ya ci gaba da cewa a wa fi sunani anhu a cikin kuma as-sunan na al-imamu at-tirmidhi kenan kamar yadda yazo din addu'a la yuraddu bayna al-adhan wal iqama addu'a ba a tun kuɗe ta tsakanin kiran sallar ta da iqama haka yago a cikin hadisin anas dan malik radiyallahu anhu qalu fama naqulu ya rasulallah suka ce me za mu ce ya manzon Allah qala yace sallallahu al'afiyata fid dunya wal akhirah ku roki Allah ya baku lafiya ku roki Allah ya tsirtar da ku a duniya da lahira hadithun sahihun ibn qayyim ke cewa hadisi ne sahihi gaskiya ne filjumla riwaya ce tabbatacciya amma dai wannan ƙarin na tantance addu'an to shi bai tabbata ba hadisin je kayan da zo ya zo da matsaloli amma abin da za a iya ingantawa shine cewa tabbacin cewa wannan lokaci lokaci ne na amsa addu'a amma eh, shi abin da ya zo na cewa ga irin addu'a da za a yi to wannan bai tabbata ba saboda abin da ke cikin dukkanin riwayoyin na matsaloli waɗanda malamai suka tattauna a kansu karanta littafin ainihin wato asamar mustatab na shekul albani ya tattauna akan wannan gaba ita ma wa anhu wa fiha anhu har ila a cikin as-sunan din dai anhu wannan a cikin sunan ta Abu Dawuda ne yazo da kuma littafin Abu Abdullahi al-Hakim an al-Mustadrak cewa sa'atani yaftahu Allah fihi ma abwabul sama akwai lokuta guda biyu da Allah subhanahu wa ta'ala yake bude kofar sama wa qallama turaddu ala da'in da'awatu kaɗan ne a irin wannan yanayi ake tunkuɗe mai wani mai addu'a a tunkuɗe masa addu'arsa a ki karɓa inda hudurin nida a lokacin da ake kiran sallah wasaffi fi sabilillah da kuma sanda ake cikin sahu na eh, eh, eh, ainihin wato jihadi ya yuqatil na fi sabilillah saffan ko ka annahum bunyanun marsus to wannan sahun na na jihadi to ba a tunkuɗe addu'a a wajen addu'o'i a wannan wurin karɓaɓɓu ne wannan riwaya ce tabbatacciya imam abu dawud ya fitar da ita daga hadisin eh, sahal dan sa'ad eh, radiyallahu anhu malam yace wa qad taqaddama hadihu fi adhkari salati mufassalan a can baya an tattauna akan tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam game da zikirorin kiran eh, sallah dalla dalla wa adhkari ba'dan qada'iha da zikirorin bayan kiran sallah wal adhkari fil idaini da zikirorin da ake yi a wajen sallolin idi guda biyu wal jana'izi da zikirorin sallar gawa wal kusufi da zikirin kiskewar rana ko wata wa annahu amara fil kusufi bil faz'i ila Allah ta'ala ila zikir Allah ta'ala kuma mun ji cewa annabi alaihi salatu wasalam ya umarni akan ai marmaza a fada kuzuwa ga ambatan Allah lokacin kusufi wa annahu kana yusabbihu fi salatiha qa'iman rafi'an yadayhi kuma cewa annabi alaihi salatu yana yin tasbihi a cikin sallar kusufi a tsaye yana mai ɗaga hannayen shi yuhallilu wa yukabbiru yana hailala da kabbara wa yahmadu yana gode wa Allah wa yad'u yana addu'a hatta husira an shamsi har rana ta zo ta samu budewa to wannan kenan jama'a wallahu a'lam to kafin mu je gaba ina son dan kara mana wasu ƴan fawa'idu kaɗan daga wani littafi gashi game da kiran sallah da tada iqama da ainihin fiqhun da ke cikin su safwatul bayan fi ahkamil iqamati wal azan na ainihin malam abdul qadir ibnu muhammad ah, buzan ko ibnu muhammad ah, ah, buzayyan aljazairi wanda ɗalibi ne na shekul albani rahimahullah wannan littafin malaminmu babban malaminmu malam muhammad awal adam al-albani rahimahullahu shine yayi aikin siyo su da yawa muna nan da su da yawa a makarantar nan in Allah su ba a zo nan gaba za a siyawa da mutane su akwai su da yawa ba a taɓa shigowa da su kafin shi da ya kawo su nan kasar ba da yawa haka daga maktabatu darul asariya su suka buga malamin ya ba da labarin cewa a da san da ya rubuta littafin har mala albani ya karanta ya mashi wasu ta'aliqat amma sai ya aje nuskar bai buga ba sai bayan shekaru sha tara ya dauko zai buga sai ya rasa asalin waccan nuska wadda a albani ya riga ya yi ta'alikat a shi ya yi baƙin ciki sosai rashin samun wannan muqaddima ta shekul albani haka dai ya buga shi ba tare da wannan asalin muqaddima da albani ya riga ya ba kuma lokacin mal albani din ya riga ya rasu rahimahullahu huwa wasairu a'immatid din to a cikin wannan littafin malama ya tattauna sosai akan bayanai da suke da alaka da kiran sallah tun daga kan falalarsa hadisan da suka zo akan falala da sauransu waɗanda wasu su an yi ishara akan su anan da hukunci akan wajabcinsa da kuma sharuɗan mai kiran sallah ko sharuɗan kiran sallah cewa sai in lokaci ya shiga sallah asuba ita kare ake kiran sallah na farko kafin shigar lokaci sannan ya zama da lafizan da shari'a ta sani kuma da larabci bai halasta a fassara su zuwa wani yare kamar na hausa ko yarbanci ko nufanci ko fullanci kuma wani yare bane wajibi ne ya zama da larabci kuma ya zama wanda zai kira sallar musulmi ne wanda kafiri bai halasta ya kira sallah ba sannan ya zama mai hankali ne wanda ya san abin da yake faɗi ba mahaukaci ba ba yaro wanda ba mumayyizi ba ba kuma fasiki wanda yake mutumin banza ba aka zo masallacin ku ga wani shedani nake kiran sallah kaga masallacin ba zai kwarjini a idan mutane ba sai a ce kada Allah rabu da su wani ne fa ladanin su to da haka samu mutumin kirki akwai sabani da aka yi game da kiran sallan mace amma sahihiyar magana shine ya halasta sai dai ba a saka ta ladaniya ratiba ba amma ya halatta idan ta kama amma a gidanta ko a wani wuri da mata za su sallah isu isu an aka samu wata wadda ta iya kiran sallah babu laifi da kira musu sallah dan babu dalilin da ya hana sai dai ba za a saka ta ladaniya ratiba ba mu kiyaye jama'a ba za a saka ta ladaniya ratiba a masallaci ta kira da ringa kiran sallah ba yayi magana kan kuma sharuɗa da suka shafi ladani wanda daga cikin su akwai ya zama ya iya abin a ilmanci kawai ba wai dan ya rasa yadda zai yi ya rasa abin yi ya rasa aikin yi an bashi compulsory retirement ake cewa ku an mishi wata kusa a cikin rayuwarsa sai kawai ya zo ya zauna a bakin masallaci dinga kiran sallah ba daidai bane wannan a samu wanda yake sayyitan mai murya mai daɗi wanda za a ji daɗin murya shi dan an ji sannan akwai mas'ala da malamai suka tattauna sosai game da game da ainihin wato an san albashi akan kiran sallah saboda lafazin da ya zo manzo Allah sallallahu ya ce a rike limami ladani wanda baya an san kuɗi akan aikin aikinsa wasu malamai kamar sanawoyi suka ce abin da ake nufi shine kada a yi ijara da shi kada a yi bagen sai an bani kaza to ni ba zan an shi kaza ba gaskiya sai dai kaza idan an yi haka shine ya zama an bashi kuɗi kenan amma idan aka bashi ba tare da ba tare da ijara ba ya zo mishi an ghairi mas'alatin wasu sharafin to yana iya karba wannan ita ce fasara da Imam yi wasu malamai kuma suka kalli cewa eh to gaskiya ne wannan kamar yadda yake ne game da Qur'ani cewa kada mutum ya kanta da Qur'ani ya ya aishi kuɗi amma kuma an samu wasu hadisai da suka nuna kuma za a iya karɓa idan akwai larura ko bukata to haka shi ma wannan yanayi da haka ladanin da ya zama aikin da yake na ladanci ya hana shi ya je wani abu da zai rayu babu laifi dan an bashi kuɗin wannan aikin da zai amma malamai ne suka fara jama'a abin da ya fi zaman lafiya ladanin ya nemo wani abin da ya ya nema wani abu da ya dinga yana kiran sallah kuma yana yin wancan abu ko kuma wanda suka ba shi kiran sallah masallacin su samun shi wani abu da zai dinga sai zama yana da hanya ta samun rayuwarsa obadan kiran sallah wannan shi yafi dan shi ne zai tafi a asalin abin da annabi ya karanta duk waɗancan mafita ne da malamai suke neman kawowa ba dole ta zama daidai ba ina fata mun fahimci wannan su bai da annabi ya ce haka kawai su sun yarda amma daga baya malamai saboda canzawa zamani canzawa abubuwa da kuma akwai inda ladanci yake zama mukami ne babba yanzu kamar ladanci a harami jama'a ko a irin waɗannan manyan masallatan na juma'a da makamantansu da inda alhazai suke kamar a abuja da sauransu idan kai ustazi ne kana da murya mai daɗi ka iya kiran sallah kana kiran sallah mai daɗi ƴaƴansu suna da daɗin kiran sallah nan zaka dinga ganin abubuwa suna shigowa sosai ba haka bane duk sanda matarka ta haihu ko zaka zo ganin gida ko zaka zo hutu za a haɗa maka goma ta arziki sai ga ladan ne fa malam da kankanin mai mota kawai yana yawo a gari kuma ladan ne kawai sannan ya magana akan ya kamata a waffara ma ladani kayan aikinsa ma'ana ya zama yana da abin nan ya iya ɗin nan tukunna tun farko a nan ƙasashen kawai dai ana kanta da kiran sallah ne tun a cikin iziya za a koya muku da risala amma ba a tamrini a koya a aikace a yi practical yawanci kawai sai dai abu kan lafazin a wuce to ya kamata a ce ladani ya zama ya koya ya iya a aikace a ƙasashen da aka san daraja addinin Allah a makarantu ko jami'o'i ko cibiyoyin ilimi za ka tara har da akwai department wanda aikin shi kenan horar da limamai da ladanai kamar yadda akwai department na economics mai horar da masana tattali da mai horar da masana kiwon lafiya masana magunguna masana tsirrai masanan noma masanan kaza ko kuma mai koyar da masu son su zama limamai da ladanai zai ba su horo wasu sai sun gama degrees ɗinsu a islamic studies ko a wani abu makamanci haka ko sun gama hadda sannan sai su yi wannan training ɗin da zai ba su daman samun sanin makama akan aikin to wannan yana da yana da kyau masallatai ko da course ne za a shirya maladanan idan za a naɗa su a yi musu wannan ko da na rana ɗaya ne ko mako guda ko samina ko makamanci haka za ka yi mamaki idan ka bi littafin ka jawo wanda suke cikin ɗimbin ilimi wanda mafi yana da nan ba su san su ba sannan yana daga cikin musahabi ya zama akwai ladanai guda biyu a masallaci musamman dangane da kiran sallah asubahi ya zama na an san in an ji muryar wani to kiran sallah na farko ne idan an ji muryar wani kiran sallah ne na biyu ya kawo sigogi na lafuzan kiran sallah wanda mun yi bayani a kan kansu nan ba sai mun koma ta kansu ba akwai mai Allahu akbar Allahu akbar guda biyu kawai a farko akwai mai guda hurhudu kala biyu akwai mai tarji'i da ɗaga murya akwai mai tarji'i wanda yake da infifadi na murya duka akwai su waɗannan kala daban-daban ga sunan sannan ya yi darussa da bayanai akan sunnonin ta da ikama da abin da yake biyo bayansu wato abubuwan da suke mustahabbai game da haka bayan bayani da muka ji nan game da addu'o'in da ake yi da sauransu akan a wajen kiran sallah kaga ba sai mun koma ta kansu ba amma akwai ya kamata ya zama mai tada ikama mutum ɗaya ne zai tayar ba kowa ne zai tayar ba an fi so wanda wanda zai tare zama yana da alula kuma ya tsaya a cikin sahu idan an samu ladan ɗin shi ke tayarwa to ya fi ana so ya zama ta da ikama kai ya zama lafuzanta an ja su da tsayi ko an yi su da tabattu'i kamar da ake kiran sallah babu laifi ya zama sun gaza kiran sallah a wajen a wajen dadewa sannan a mutumin da ke matafi ko yake sallah shi kadai zai tayarwa da kansa a duk sallar farilla amma a sallolin da suke na jam'i to idan mutum ya tayar masaura ta wadatar ba sai kowa ya tayar wa da kanshi ba mun ji bayani akan hukuncin maimaitawa da sabanin da malamai suka yi akai sannan mun ji akan siga ta ainihin ita iqama din ya tabbata cewa sahabbai da zarar sun hango manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya taho suke fara tara ikama kaman hadisin Bilal kenan wanda Imam Muslim da Abu Dawud suka fitar ya zo da bayani akan haka cewa da zaran an ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito sai a tada ikama to idan za a tada ikama nan da zaran an zo kan kad ikamatu sala wajibi ne kowa ya miƙe jama'a hatta nafila da mutum yake yi wadda take abin nan na filfili na kafin sallah idan an tada iqama wajibi ne yanke ta ya shiga cikin wannan sallah ta farilla malamai ne suka ce babu laifi yana iya karasa in dai har zai karasa ba ai ruku'u ba malamai ne suka faɗa amma abin da yake asali shine ya bar komai ya ya sallah to haka kuma wanda yake jiwa daga waje wajibi ne sallah ta ta tsayu to wajibi ne kowa ya zo ya yi ta ya halasta ga mutumin da yake matafi ya tada iqama akan abun hawansa kafin ya gama sakowa kamar da ya tabbata ga sahabi Abdullahi dan Umar yana tada iqama akan akan raƙuminsa idan ya tsaya yana da alula ya tsaya kenan zai sallah to kafin ya sauka sai ya fara tada iqama wannan ya halasta saboda halin matafiyi da da kuma abin nan ɗinsa da da bukatunsa zuwa ga karanta sallah ita kanta da bukatun shi zuwa ga lokaci musamman a zamanin su wanda suke tafiyoyin ana yin su ne cikin kungurmin daji ko sahara ko makamantansu sannan yana daga cikin sunnoni wanda ake wasa da su sune ne samun wani dan muhula tsakanin kiran sallah ta da iqama bai daga cikin sunna a kira sallah a shi muku ta da iqama amma kaga duk masallatan mu na ahlus sunna ana yin wannan bai daga cikin sunna amma ya kamata a samu wata yan muhula ko yayaki da zaba mutane akalla su yi addu'o'in nan mai son yin nafila yi amma da an gama kiran sallah a ta da iqama to wannan kam wani abu ne can daban na yan gaggawa kuma duk muna yin shi Allah gafarta mana mun yi darasi a baya game da hukuncin kiran sallah a cikin masallaci cewa ba shine sunna ba abin da yake daidai shine a kira a waje a kira a waje amma ta da iqama kamar da muka ji anan ana yin shi ne a cikin masallaci a daidai a cikin sahu sannan ya dai kawo maganganu jama'a ga sunan kala daban-daban wanda za a iya zuwa a je a bibiye su littafin kuma akwai shi anan na ganin za a yi magana cewa lalle ya kamata a fito da shi a a da mutane sannan malamin ya yi maganganu akan bid'o'i na iƙama waɗanda mutane suke yi kala daban-daban wasu ana yin su a nan ƙasashenmu wasu ba a yin su sai a wasu wurare da makamantansu sannan kuma ya kawo tarjama ta ladanai a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama da darajar su da falalolinsu waɗanda diya ambaci su abu eh, mahazura su bilalu su wannan makahu ibnu ummi maktumin da makamantansu da kuma hadisai wanda suka zo akan falalar kiran sallah da iqama wanda suke ba su inganta ba su ma ya musu babi a ƙarshen littafin gashi littafi ne kankani wanda zaka iya zama duk lalacin ka bayan mako guda ya kamata a ce ka karanta shi shafi 215 duk lalacin ka bai kamata a ce bayan mako guda baka gama karanta shi ba ina ganin saboda kurewar lokaci za mu saurara nan saboda gaba ce sai mu saurara anan idan mun sai mu tashi akan sabon karatu na faslun wa kana yukthiru addu'a fi ashr bil hijja na'am eh. Eh, ya tabbata shi ma mun yi darasi akan shi a baya ka kuma ta wannan ba darasi ne akan asalin kiran sallah ba kawai eh, nafila ce shine magana da kake ishara cewa idan ana ruwa ko ko ana ko ba ruwa ba wani dalili da zai hana a kirayi mutane zuwa sallah to idan an zo hayya ala sala shine amsa kiran da dole a amsa shi din to idan an zo ba za a ce hayya ala sala ba sai a ce ala sallu fi rihalikum ko ala sallu fi rihal to idan da aka faɗa ka a kiran sallah haka za a faɗa haka a tare ikama ala sallu fi rihalikum sai kuma a ce kad iqamatus sala to wanda duk ya jiyo wannan yanzu an ba shi uzuri a hukumance ladan ya ba shi uzuri kuma dama kamar da na faɗa cikin hadisi tabbatacce yace ladani al mu'adhdhinu Lada ladani abin amincewa ne a wani hadisin kuma yake cewa Allah ka sanya Allah ka shiryatar da limamai zuwa ga abin da yake shine daidai su kuma wastaghfir waghfir lil mu'adhdhinina Allah ka gafartawa ladanai irin wannan falalar shine annabi yake cewa da mutane sun santa ba za a bar ladan kawai a dinga zaɓar mutane ladanai haka haka kawai ko kuma wanda ya ga dama ya sa shi ladan ba tare da an yi takara ba da sai an dinga takara annabi ne ce Allah ka gafarta wa ladanai aga ladanai su samu falala to da haka tabbatacce ne wannan shi ma akwai masairu da yawa da muka tsallake su saboda ba su ne asalin muhallin eh, darasin ba insha Allah za mu sarara anan subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu